Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A wani yunkuri na tallafawa matasa a Najeriya wajen samun aikin yi da rage dogaro kan ayyukan gwamnati da na kamfanoni. Kakakin Majalisar Wakilai ta Najeriya Barista Yakubu Dogara ya tura wasu matasa 750 mata da maza waɗanda suka fito daga mazaɓar da yake wakilta zuwa wata cibiyar koyon dabarun noma da adana kayan amfanin gona da ke garin daɗin kowa a jihar Gombe, inda suka samu horo akan ayyukan gona. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya ziyarci bikin yaye ɗaliban, inda ya ji ta bakin ɗan majalisa Muhammad Aminu Tuk wanda ya wakilci kakakin majalisar wakilan. Daga bisani kuma ya ji ta bakin matasan da suka ci moriyar wannan shiri da kuma fa'idar da za su samu. sanin kowa ne yau guraben aiki a gwamnati da ma kamfanoni kusan babu shi don haka babban gata da shugabanni za su yi a hali da muke ciki a yanzu na taɓarɓarewar tattalin arziki shine a samu hanya da za a horar da mata da matasa don su sami hanyar da za su tallafa wa kansu wajen samun sana'o'in yi kasancewar al'umma jihar bauchi al'umma ce wanda suka kasance manoma ya dace a yi wani shiri na musamman wanda zai horar da su a kayan yadda za su fuskanci noma a zamanance sannan a ba su tallafi da ya kama da su don su je su kafa kansu da kansu ta za su zama masu amfani wa kansu za su zama masu amfani wa iyayensu da kuma sauran al'umma gaba ɗaya. akwai wasu irin tallafi ne za a ba su da zara don su ci gaba da wannan sana'ar na noma tsari da aka yi akwai kuma package da zai biyo baya wajen tallafa masu wajen su aiwatar da abin da aka koya masu a wannan makaranta da aka je wanda ke makaranta ce ta musamman akan aikin gona daga bisani na ji ta bakin matasan game da shirin da suka koya da kuma fa'idar da za su samu eh, sunana malam rabiu aliyu daga karamar hukumar da za a yi training na kan harkan gona sarrafa amfanin gona yin noman kanta da dabarun ajiya da ya shafi ah, amfanin gona kuma dama abinda mu dama ya fi damun mu rashin ilimin to da ya kawo mu nan gombe muka zo wannan makaranta muka zauna aka gabatar mana da takardu mun karu mun samu bayanan da bamu taba samu ba mun ga dabarun da mu taba bamu taba sani akan harkan gona ba mun samu karin ilimi alhamdulillah dama kudin nan manoma ne kafin ku zo wannan gu ah, manoma iyayenmu manoma ne mu ma manoma ne saboda haka mun tashi mun samu mu suna noma kuma ga shi yadda kasan ya ka yake muke ganin yadda kasan yake tafiya yanzu haka ni ɗalibi ne a sashin sadarwa amma ka ga yanzu maganan gonan nan dole in bar abin da nake ciki na maganan sadarwa in koma harkan gona koya maka sabbin dabarun adanan abinci da saurakin hanyoyin da za a bi domin samun abu alfanin gona masu daraja kenan kana jin za ka samu wa'annan abubuwa na zamani wannan da zai inganta wajen fasaha a ina za ka samu wa'annan kayaki eh, shi wakilinmu mun tabbatar mai kishi ne tuntuni ma ba yanzu ba yadda aka kawo mu aka yi mana training muna kyautata zaton dukanmu nan gaba za a gan eh, kamar yadda na gaya maka za mu zama abin nuni insha Allah muna tabbatar da cewa kowa zai samu abin sarrafa wa'annan abubuwa sunana kanda abdullahi daga da local government yanzu an koya mana abubuwan da da ba mu sani ba ne mu muna yin shi da a jahilce yanzu kuma in zamu yi zamu yi mu sa a kan gonan mu ga yaya canjin ta yake da yanda da muke da na yanzu mu da muka zo bita nan musamman dukkan mu da muka zo anan da mu mata da matasa mm. yanda shi spika ya yi nisan tunani ya zakulo mu ya kawo mu anan muna rokon shi akan wanda muke din ya tallafa mana yanda za mu zama abin kwatance a dukkan kananan hukumomi uku nan na sunana mr samson da kyau daga karamar hukumar bogoro amma a cikin wannan harka din na fahimci cewa akwai wasu abubuwa da dama da da bamu san shi ba ba cikin noman da muke da duka karatu da muke yi amma cikin yardan Allah yanzu mun gane cewa noma ta fi kowace harka sauki domin ita ce last industry da za ta containing al'umma da yawa idan mutane suka koma ciki to dama can an neglecting ɗinta domin gani aiki kowa na so ya ji daɗi to ga kuma sauki ya zo gida tunda mun samu iliminta yanzu za mu koma mu sunkuya mu because ita ce last industry za mu koma ciki mu kama shi da an yi magana matasa sai ka ga ana tsammanin banga siyasa da dai sauran wasu abubuwa amma ku gashi kun eh, mika kai kuna aikin gona ko me ya kawo wannan canji dai gaskiya abin da ya kawo canji bisa ga kalubale da muke fuskanta abin da muke eh, nasara suke magana da economic recession gani ake tarihi ya nuna iyayenmu da kakanni noman nan aka yi shi ba wanda ya dangana da abin gwamnati amma lokaci da muka tafiya ta yi nisa sai mutane suka wazar da sana'ar to ganin irin matsalolin da duniya take ciki yanzu harkan mai da muka dogara mai din ma ta zama matsala wa duniya hakan ne yasa ba za mu dawo cikin wannan harkan ba godiya ga Allah shugaban kasa ya yi tunani tun da yace bana za a koma gona kawai ita ce mafita ga duniya nan ga kuma Najeriya mu yau to shi yasa mu matasa ganin ga haka tunda muna da karfin zamu lokacin da muke da shi mu mu koma mu ci gajiyan karfin mu ci gajiyan lokacin mu da fatan matasan da suka samu cin moriyar wannan shiri za su riƙe shi hannu biyu. Masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Abdulwahab Muhammad wanda ya agaza wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya.